الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بقعته نودي تبت يا الله صلاة يسير يعني شو تبت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو قوي بيني والسلام من أن صفو قوي بيني rabi'u sani um, 1435 kalenda hijira na dare ta fugo gibeniya uh, february 2014 kalenda miladiya na nanayi katoyin gogube ci daga katoyin sharhu sunna yin al'imamul barbahari matsala ya gbawa ciwon gabayana daga littafin wucin yinan nan al'imamul barbahari ga wanne faku an yuzhira al-islam bil lisan wa yukfi al-kufra bid damiri wan nifaq munafinci an yuzhira al-islam bil lisan azla musulunci lu gangani da gintare wa yukfi al-kufra bid damiri mulaka fircu su da niyan mulaka fircu su da mubu munafincin gaya ya zula da khairu lu mulashiru su munafinci ma ga guba da nifaku ne ke kadi a mada nifaku la'amali munafincin ya aqida gan da munafincin ya etu munafincin ya ƙida makakircin shi kuro munafiki na mai munafiki ya ƙida na munafi sheri zawon ci ya kafiri na ya asali na ya bane kafirin ya sali a zuyo na ɗaya na kedu yi makiri amma munafikin aƙida tashin musulmi ban wagun kuma ga allawa gan masoya mu ya alalima makiri an guru ga allawa gan musulmi wuro alalima wuji musulmi a sai shiga yi khadi una allah wallazi na amanu wa ma ya da una illa an fusa hun wa ma ya shuru aja ga e ya ji sai ci wuru ya bu e je so ki ya lalima aji zandoro wuro ya ba maji zandoro birbira sai ci ta can gamala Allah subhanahu wa ta'ala wa mushi wa munafiki na shi munafiki ya kaida na tsoye ci ala da fi takwatakwata ne nan a fi takwatakwata yin zai je jibu ta kuti na mafi takwatakwata yin zai je tsoye to e kafir ya asali na ya bu na shiyar ya ganyan tsoye ci ga humul adu fahzaruhum qatalahum Allah anna yufakun munafiki munafinci ya aqida shi makiri jayo la nasa kulu tabbatu ya munafinci ya aqida ma gangani da imani wani shi ke ba ganiya nau'in ya ba ma da nifakul amali munafinci ya tun munafinci ya tun gai ya e zuyi mumini to zahiri to batini mana to gbangba to susoci amma wa bello tun da ci sifa na ibi sifa da ci mini sifa na fiki jona na la imani za na ga dina amma etun nan wa wuju musulunci wa. amma na ga ga nifaqul asghar munafinci ta cangi ke mina nabi sa sallam ga arba'un man kunna fi kana munafikan khalifa e guni dambu za na ga fi dambu nan gajin munafiki tsuntsa wa man kana fi khaslatun min ha kana fi khaslatun min an-nifaq sannan maga da sifan da kimi ne bane zanna da sifan da kimi sifan munafincin hatta ya da ha da gugun lugwa idza haddatha kadhaba un daga gama na wazo wa idza wa'ada akhlafa maga jaliko ni wa shewa wa idza tumina khana maga mana layi un ga yugi wa idza khasama fajara maga suma wa fa wale ga zane yiri na bani na imani wa kiya ni ni guri to sun musulmi guri to sun amma imani gunya ya bo su fa munafiki ne da duni ya ni fa kul amalina min ya bo na da masu ku wale ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu da ya bo aliyaye ya lumuji ala ne daga ina kofa ma khafa alaikum shirkul asgar yana mi su da ya ganin wa shirka ta tango sahabe ga anabi ki shirka ta tango ne anabi ga arriya jibwali yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga Allah akhbirukum bima huwa akufa akufa alaikum indi min al-masih ad-dajjal yawa ga mi yayi labari yana mi ya bu mi sudu ya ga al-masih ad-dajjal na qalu bala sahabe ga e qala annabi ga shirkul khafi shirka su sunci ya ar-rajulu fa yusalli idza bagi ga na kin ci ga sallaji fa yuzainu salata li ma ya rami na nazar rajulin ilaihi mun ci ga sallu sa ci ga sallu jinje banu le ya zaje liyu yana amma ga di sallaji da mun go le za nan wa di sallaja al-imam al-barbahari ngo an wani faku an yuzira al-islam bil lisan wa yukhfi al-kufra bid damir munafincin gai ezula musulunci uluwu be gintare ezamu la kafirci su da mubu na definition na definition ni fakul yake kadin zama ni fakul akbaru kuyo ko gama la Allah subhanahu wa ta'ala wa za shi gacha bayan suratul baqara mumini shi a gaji ga kayan ko munafiki shi a gaji ga kayan kafiri ma a gato to gan kayan to ya ci gan alif lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الإسلام ذلك الكتاب لتعرفون لا ريب في شك أدنبوه hudan ba wuyo lil muttaqin ya zai sune yace yace nan allazina zalaji yu'minuna bil ghaibi e la imani jibe gaibu yana suna wa yuqimuna salata amela sallahu bikini wai wa mimma razaqnahum yunfiqun mini dukiya na matsayaciya na gajiya fi wani wallazi na nuna na bima unzila ilaika da zai ja iman ji bai littafi na cin biyawa na muhammadu na sallam wa ma unzila min kwablika da littafi na cin kami wani na wabil asirati akhirati hum yuqinun zanne shi mai la'i iman ji ba fari kiyami ulaika ala hudan min rabbihim zanne ke tin bawo daga batsayaciya abu wa ulaika humul muflihun zanne na gaji bai ja gan kwanan wale ganna na wani gangan ya ce mu jo na yi ma jibe sai ci to so ci to bangbanin amma zai ji kafiri to so ci to bangbanin su kun ina ce ci ga ci abu na yi innan lazi na kafaro sawa una da yin a an zarta hun tun zirun layu minun Allah wa ala kunu wa mu ala sam'ihim wa ala busarin gishawa wa ala kum azabun azim innan lazi na kafaro a ce ka zai shaci mana buna sawa un alaikin zai juya a an zarta wajen gargaji amlan tun zirun ko wajen gargaja ko la yu'minuna adi imana khatama Allahu ala qulubihim sai ce ce bayan ba wa ala sam'ihim sai ce mai ce bato igawa e da shawa wallahu azabun azim sanai ma ji azaba na tana wani zane ji kafiri sun fuye ba ci don ko sun fuye ta ci na gayi munafiki ji wannan sai gan ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس عدد من هذا عنجو من يقول آمنا بالله نجاجا قاعد يا إما جيب تويتي وباليوم الآخر أما إما جيب فالك يعني وما هم بمؤمنين ماذا نجي مؤمنا يخادعون الله a ga ci wallazi na amonu ba zai ja imani jini wa ma ya da una illa an fasakun a mafa a matasa ndora sai ci can, wa ma ya shurun ila albi ba sai na tuna gan mun bukun mun fahim la yarji'un daga aya buta ta ce allu aya ya e shi jingu ba ta ce ce munafiki bon gaga ne gan mai bayan ya e ce kibo ta e ce munafiki wale ga aya ne ibi abu ne ce munafiki wani dokun ga fiye ya kafiri ko ne lawe tiyan danja na da munafinci wani daga littafin madarijin salikin baina manazili iyaka na budu wa iyaka na sayi almanzilatu sadisa manzila ya taubato volume 1 page 291 ibn qayyim sai ga karkashin mazlatu tauba wa sai ga ya tiya un be fasale tiya munafinci sai dai munafinci ba ta wuyo ne su so ci gun egban zango ci yo ne zango ce da to munafinci un so ma kiya zango a sai yi yau ma sai ko gyara wuye jin munafinci ma ga guba a madi a asgaru munafinci ci ko be munafinci ta tengi munafinci ci ko gai nifaku li itiqadi munafinci tangi ni gai al amali munafinci ci ko mun ga yazo la musulunci luwu gan wani ji be tsaci wajibi malaikan wajibi litafi be tuci wajibi fa alkiyami amma e bayan na so de gungo na zanen jimani bayan na jiya uji imani da tsociya maji imani da shari'a tsociya maji imani gangani be da fa'al kiyamiya zahiri na naji tsoca zane tsoca ga zane ɗefe alkur'ani ebon musulmi ya ba ya baya lamarin wuce Allah subhanahu wa ta'ala ta za an gigar shi guta ta bayan suratul bakara a da mumini shi a da kafiri a da munafiki shi mulmini ji aya gunya tun ya ci kafiri ji aya guba tun ya amma munafiki ji aya guwa guta ya tun ya ebu ya kudu abu wanda masiba ne munafinci je ne da fitinan ci ko ne labiya musulunci wanda musulmi ji na ebu ne na zami lato musulunci ne gumuci dokun zarawi ebu ne jimini ajiye ba musulunci alhali mato kafirci da biyayo e eh, lauga eh, ya musulunci ya nasara kafiri ce ya nasara e eh, lauga musulunci ya tuzumo alalimu di musulunci di tuzumo e lauga musulunci ya alalimu makire musulunci ga yau E! gukin gukin musulunci a tu munafiki bayan E! gukin gukin musulunci a shi munafiki tuban to ta kuki musulunci a ci yikin musulunci ya lufi ki munafiki ciwo da jikin yin munafiki ya to shi ba fi tsaji tsakka kai wuri lalata ya gada musulunci kan dondo munafinci wa kuke abuwa musulunci dai ga yi boro munafinci ga tsami ebo na zai je ji munafinci na a fe lakiyo a fe ji musulunci juzuma amma ga gyara ya jo sai ya Allah ya nahu mul mufsiduna walakin la yashuruna ai ga yi zai je jin ba nuna ma adiya afiluwa munafiki shi Duna, li yutfu nur Allah bi afwahihim e wa ga Allah ke ce ce mi be jin taraji wallahi mutum nuru lokare al kafiru sai shi maga aske lada ka kafiri ga nafo munafiki shi anyugun ya ala gambe wayi munafiki ji a iya gangani bi alqur'ani ga malatu ya fata qatu amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun yuhi ba ga gan yuhi ba ila ba'd zukruf alqawl gurura e ji wayi ya doje ga ga e bonan munafiki ji a iya gangani bi alqur'ani ittakhadhu hadha alquran mahjura al aji jiragan ga alqurani jiraji ga alqurani ma me gba alqurani mini jiraji ga alqurani boyo do e lo ti ga alqurani ya mini jiraji ga alqurani yodo ya da celle bai ga da alqurani ba hukunci ma mini jiraji ga ngani be alqurani bu no Allah ya samu dace munafiki ji ala etuye imani da yamma iwe ojiri anya ọkụ ewogo munafiki ji aji anyị wọ fetewa agamu mmiri anyị were ama anyị gba agbọ katri chichegbu ebe na aja ga aman na billahi wa bil yawm al akhir ya ma jibe teki ma jibe fo al ni. wa ma hum bi mu'minin zanne ji ma zai zeji bi imani na munafiki ji a te ji ma kirki amma se zu ga mana amma sai in yi jiya musulunci ta ce yi una Allah wallazi na amanu wa ma da una illa An anfusahum wa ma yash'urun a te a ga a ji sai ci ya ji sai ci dabara zan bai zai jayi ma jina magiza ndo na da ji dabara na ko birbiri na sai kita ta can munafiki ji ba ta yi shubuhatu ba ta yi shawatu yi sai mabu ba na su ya shiga fi kulubin maradun faza da da la marada walau ma zabu aliyu ma kanu ya kribu ba ya abu ba ta yi fi bo sai cike biya ba ta a zaba nan ta gadi tabbatar waya munafiki shi a sai yi da musulunci a ga ga ya lugwaye yi da na ga gyara ya ji wai za ki lalam la tufsidu fil ardi qalu inna ma nanu muslihuna aga gaga ga jin ba na bace kin bu ma ga gyara ya jin Allah innahum mufsidun lakin la na. aga ga ji ba na nan zane ga ba su alqur'ani da sunne na e ba munafiki jo ele ga ya goga za mu can aga to ya gbala da kau a ga ya go gaskiya na zane bibe yana hmm. wai za ki da lahum aminu kamar amanan nasu Kalu. a nunu kama amana sufaha Allah ya nan humu sufa lakin la ya'lamu wai zaki lalaga gagan aminu kama amana nasu ya iman jikin ne zai ji imani na kalu aga anuminu kama amana sufa ga da ji imani kin nawa ji imani na Allah innahum humu sufaha aga atuga isu atuga iwa wajo walakin la ya'lamu amaqiya munafiki ji a da fiska guba fiska ne lawu mumini ji ne kai fiska ne lawu kafiri ji ne kai fiska ne lauza ne ne kayan fiska ne lauza ne ne kayan ebo ne wa gan adiyar zai zainin doro wai za la kulla zina amanu kalu amanna munafi ya da kuma zai ji da imani nan a gan ya imani din wai za halau ila shayatinihim amma ga fanda bayan shayatin ta yanzu zukun kalu a ga inna ma'akun inna ma nani mustazuna a ga biyayin ga idan ireji ireji ciyaji munafiki a ga fanke alkur'ani lugwa a ga fanke sunna lugwa e bu tsama ne din be zeje lami to alkur'ani be sunna ne amma lami to ne wai be be yina amma da wa ilimi na ja amfani na kan dondo tsama ne din be gaskiya ga ya go gaskiya yau Allahu ga Allahu ya tazu bihim wa yamudum fi ya mahu munafiki shi aga aja gaskiya ce a ce lai dugo ajiya ya ni ce a dagwa sun shekarar mai shubo he ulayi kalif ne shitarar dalalata bil huda za a shiga ga zai ji ɗaya eh, za a ga za ji ji eh, a ba hukun a ci gowa shi gina ba ma rabi hati tijara tuhum e wacce na za yi ce na wa deliya wa ma kanu mutane ma adebawa munafiki wuce shi kakuna na to ya ci gajin foro gangani da tuguri nan a daga dai borojan zuma gwewu ga biyo ebe ka biya biya lofi zai ji ji ma ni bai to ya ci a majin imani ya gaskiya ga malaka zai bi da zata ɓangaren sirato fuwa alkiyami a cikin hadiyanu munafiki shi ka kuna ga ta gaskiya ya ya imani nan ba wa nabi alkur'ani da nan a ga yake ba tu ba ga wa ga mun buku mun umyun fahum la yarjiuna a ce tu ba ma me da wace ma munafiki ji aga na kinga aga a ya daji sallah a na kin gangan bai mai kagbe a san na sallah jija sai shiga yi za mu ila salati ku kusala aga na kin lo sallah ji na kin bai na kagbe yurauna nasa a amma jije bai za shali ayi wala yazkuruna allah illa qalila amma fa sai cha sai dai yi munafiki wai lagwa sun gaskiyawa za gaskiya gaskiya na zane na gaskiya da gungwa amma munafike ma makon waje ba kan wancan to gaskiya da mun ga mi yakwa so zan do na be gaskiya nu gabi na yi in ga je ruwa bude gi mu je shin abu da ce ki ba ran wai wai ti manan ti ye zenin dondo wai wai mu'mini jo wai kafiri ji wai wai ahlus sunna jo wai ahlul bidai ji wa da yam tuga ce wa da mi jami tuwe tuwe ngwan na mu la tuye ci gan muzabzabi na bayna zalika a sai ji a sai faffara wuta a cikin la ilaha ulayi wa la ilaha ulayi wa mai dini la fallan ta da lahu sabila na wata jira jini wa da koyawa munafiki shi ajiya te kpasheri gangani bai zai jagwa sun alkur'ani da sun nena a da ke ci ga ni majiya musulmi shigan bai zai jagwa sun nena a gangan da ya yi don a sai shi kuti alhali maza na e na alkur'ani ba mai na sunnabu amma masu ko bai ba nwa a suku a ganga yi gaya alladhi yatarabbasu nabikum fa in kana lakum fathu min Allah qalu alam nakum ma'akum zai shi aji a fiye ta yi ta ya bi alkhairi yana fata yi bai ni magadi a ganga idan bai yi وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم ألم ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يقوم بينهم بينكم يوم القيامة يفعل كان سوى حديث جين جين كنت تاكاني يبو munafiki kun ga gaggagin tarawin ma kun ga gaggagin wa ga gaskiya ga da wannan amma sai shiga wa minan nasu man yujibu ka kaunu fil hayati duniya e eh, da yi dambo ne gawa da su e eh, gawa sai sashi wai wani wai shi billah la ma fi kan jama'a na da gugu na sai tiki jiya nan wai ganda ne ga gun wai gun ware wawa la da ka samu mai bo mi bo ga gun ga gicin ta ma cinta munafiki ji aja feji ba na gibbe kekin mu ga malata ji wai za ta walla sa'atil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wal nasl wallahu la yuhibbu al-fasad munafiki ji a ta ja ta tudo ji zuma amma ja ta ji foro be tun deje amma ja ta kan waye tuguru amma ja ta tambo ngai ko ci ba wudu ki ya fiyo sai shiga sai shiga almunafiku na wal munafiqatu ba'dhum ba'dhum min ba'd munafiki ba a yi da munafikin zagi shi sa shi doji mataimakin da shiga yau, alami layi waje ya muru na bilimin munkar ya ji furu tun da dai waya na hauna anil ma'ruf amai amai kan wayan tuguru wa yaqbiduna aidiyan amai lagwan wannan munafiki shi ka kuna egaga dabe ci gangan ebi da idilagun sun wayi ba na gaskiya ci na alkur'anu ba hukuncu yayi sunna mu ba hukuncu yayi a gaji kiyo a gafin wai za ki lallan aga gagan ala'u ila ma zan zanallahu wa ila rasuli e shi bi di ce na so ci shi na gan da su duna an ka anka duda wale munafiki je a sai fama sai kawai wale gan alamayin munafiki ji inda kun sarrawi wa galo littafin madarajin salikin ne ibn kayyin wale mu bayani ya tiya alamajiyan munafiki yan ne wani ga wani ko alamayin munafin ti biya biyu bata ɓaru yau allah samu dace matsalayin a ah, matsalayin buru الإمام البربهاري ويقام قام واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك قال ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام al'imam al-barbahari sai ci gujin gafara ƙugan wa'alam daɗiɗe bi annar duniya ke da ishenana daru imanin wa islami emiye imani yau gangani bi emiye musulunci wa gada sharhiyan ahmad ya najami a jan al'imam gyara babon nan sai dai a ya jige pa tara idaru imani wa islamu a dai daru imani a mari daru lisan dai daru kufuri wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'umma jimaya annabi sallallahu alaihi sallam ci ya na muslimuna bai jo mu'mini ya muslima fi kani ya bayan kun cajo wa mawari sin gandu ya gunya shi wa zabayi yin gandu ya na shaga su ne wa salati a ne gani ya waje kwashi sallai wala na shaɗu liya hadin biya ke katil imani ya jiriya zan dondo biya ke kanye imaniya hatta ya ci abi jami'in shara'il islami sun ga dabe gani shari'a musulunci bayani fa in kasara fi shay'i min zalika a da kin ga ya ke yin da cewa miniyan na jona kana naqisal imani zanna imani ga haji hatta ya tuba inda gwangwa tuba jan wa'alam da gige anna imanahu ila Allah ta'ala ke da imani zane nan waje ba da su ce ta mal imani imani zane na gumi au na kisal imani ko mal imani zane na gumiya wuce ya bayan ce ta decide wuce ce ta wuce so illa ma azhara laka inda goye na zane launa min tabi shara'il islami ya wa shari'a musulunci ta kina ba na al'imamul barbahari ya ga wa'alam bi anna duniya dara imanin wa islam gaɗe wake da ishe na na emiye imanin yo gangani da musulunci na wale na wagon goya wani gan ishe na na idanu yo na walutu da ya imani da ya tuye musulunci ka ni alkiya yoyu ya wani

amma za a yi ce ci gaba na amma ga ta da mini zai ga imani jinan to ha zan ga wayo ìṣègà bu ìlú tó ń ga lúgbọ àjẹlì gbé dàbí àwọn bí ó zò ọ̀fẹ́ ìbẹ́ rẹ̀ kí lẹ́rù jù ú ni ṣé ṣe àmì ládà ìṣẹ̀ láàlẹ́ àmọ́ sọ àlẹ́ àmì fi máa tàrà tó mọ́. wọ́n yóò kó wà ní gan al-islamu bí al-imani bi al-ihsanu e ẹ̀gúta nana. ngai maratibu Wa wani ga al'islam da rukuni gutsun tauhidi sallah azun zaka haji al da rukuni gutsun ayi imani da tsoyaci imani da malaika imani da litafi imani da tuci imani da fa'al kiyami imani da qaddara al da rukuni ni ngai an tabu da Allah wajibu to ya tsoyaci ka annaka tarawo to wai liwena fa'in lam takun tarahu fa'in na yaraka kaga wani ya sun so ce lewe ngo ma le bayani go bayani ko dai imani ya bayan aqida ya ahlus sunna jo na yi qawlun egan wa amalun bi itin wa i'tiqadu bi aqida yazidu bi ta'ati wa da milatu sai wa yanqusu bil ma'siyati umma ke gangani da lembayan sai wa le ga ahlus sunna ja murji aba ko saboda murji aji Allah ya tunda min ya imani ba Allah ya samu dace amma ki riƙe al'islamu gangani da al’imanu imanu a al’islamu kawai yi ya imani la dabo amma ga al’imanu kawai yi tuye al’islamu islamu la dabo amma ga al'islam ya al'imani tu yake ba al'islamu alaye tuna na jiye zahiri al'imani al'imanu malaye tuna jin ya ba ce nuna amma insha Allah ta laka tun yabi lake da ɓuye gani al'umma ba na al'imamu barbahari wa ummatu Muhammadu sa sallam fiya mu'minuna muslimuna al'umma shi ya nabi sa sallam mu'min yayo musulmi yayo fi a kani ya bayan hukunci ajo wa mawari sin gani bai gun yaji wa zabayi gani bai na shaga su ne wa salata ne da sallah na shi Ajin jinkiya ne ba na ga imani jibi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami na gane na wani hukunci dambu na takin umarni umirtu an qatila nasa hatta ya sha duwan la’ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ne yi ƙimu salata ko wa yi ƙi zakata fai za faru zalika hasu mun nimi jima'ahun wa muwalahun illa bi ake wai sabu ma'alallah au kama kan ajin furogamin gudaji ta laira ya jika da zawaji wuta bi gaskiya na sai allah a ne mawun mai mai tuce tuce a mala sallah kwayi kini a mala zakaya annabi sallallahu alaihi wasallam ga buniya al-islam ala khamsin a musulunci ta ce guso tawhidi azujibu ta Allah buyi galen do ku baci mu lai man ba ni bomu ke da tuce sai ciwo na mula sallo ku yi kini mula zakuya mula zai ramadanu fe mulaji abe kin wanda yi na usama ibn zaidi abe lokudaliani ka ta Allah ya Allah go sa maza wucin ko amma shi madina na ta gaya annabi annabi ga usama aka tarta ba da an kala la ilaha illallah usama waza na bani wala ya illallah gana annabi sa sallam ne ga ce usama ga ne usama ga ungo ga ebo ebo mi le bi ko annabi ga ala ke da hankal ga ta talama kala amla wayan lu ba kullu e wayan lu yagmala ebo ne ku ga ku ga ya bi mane nun ga lahu yi na suku ga wa ba ko ci da yau istani bu kasiran min zanni inna ba'da zanni ismu E ebiabe dok dok da e zato da dok run da zato bane sa ke zato ne su ebona woji zato wole ko zahirin na ga yana musulunci jikinan wala ta kulli ma alqali kum salamta lasta mu'mina ebogo zahiri daga musulunci ga waje kiyo wani tuɓe yin gama lafi da yin ahalu sunnati wal jama'a jo kai za ka ibe ni fa kuliti kadi dai gugu amma ga wakiya ko in nun ga lawu zahiri ya musulunci nan goga ba hukuncin ina waji musulun ke sakanu da so yafi gama la zamani anabi a ga anabi a ga munafiki hu anabi ga yaya ya Allah ya kula nasu inna muhammadin rasul ashabahu yabo ya zabe ga anabi muhammadu la sahabu mu.

ko na min mauludin ila ila da alfitra ejin doro na ga mana fitra bai muta baba wawo tu ya hawu dani awi nasrani awi majisani a ga luje yahudi ko fara ko majusi khawariji ga ga ga aka khawariji ga ka musulmi ga gimma aya tiri ti yuta as musulmi su ga wanci zo a tagula la ya lawudi eh Allah kiyaye mu yo ne ko e zaka ci cin zahiri ci musulunci ni kalul bidejo musulunci musulmi ya tiri ta makala fil islamiyina wakti lafil musallina e gaji yanzu ya ji musulmi na da ce lebe da ji sallah ne e ga tura ku dola jigi jigi da kira ji ba ta gabu la sala sharu ku fini wuce boni ki mu islami ne musulmi ga ito so baka da litafiyan a ah, al'imamu tahawi ba ni ji wani sami ala kiblat na musulmi na mu'mini na nan zai ji ala kiblat na ya sai ya musulmi mu'mini na ba mutu wata yi na bili zalhana fi na yi shirai na ba abuwan nan wale a tiri tutu shiga ta to alu bile shi ba ta ga su ba abuwan nan ya bi da aji lefin ya koyo ko ga wale aga yi musulmi hukunci aji dabo mini hukunci aji Wa sai je boye ya musulmi ji wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'mini ji yaje yando jayo innamal mu'minuna ikwa mu'mini ji ati asake sai yaje yando ji ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga al mu'minu lil mu'mini kalbun ya ne shuddu ba'duhu ba'da mu'mini ba mu'mini ke kara na ne gobe shi kana annabi za alaihi wasallam ga la tadkhulu jannata ya alu al ta tuminu sai ga imani ni wala tu'minu ta tahabu e ma ji imani a sai ga wado shi aw wala adluk malati za fa'altu mutabatu ya wa ga min nan wacin wuye ne gudi a sai woji afshu salama bainakum sai ga sallama shi ba ta ce mu a sha alaga mini hukunci ya musulunci wofe waza wa ga waza ubo ko mu ga na zafo ne wo ko ay mar'a la yuhibbu illa lillah yau ne zana ko wa wazawa gwargwabiyar tunguru na nwe da musulunci wani ko ma na zane bo gwargwabiyar tunjede na nwe jiki na nwe lo na nga malla wa ci ci bayan na wani na zane nebo completely ebo na wajen hankali wata wajen musulunci wajen e sun tun tunci alo musulunci zuku wuce lo tunguru zuku wa ya buga ta zane na wajen hankali a musulunci wani ci ba ma wani filin nan wa ke ya e jibe ya e zashi wa fiye wo ya e mula kirkiro yi nan wanda zai ke ba wuce can da ga yin ji wa maju na a wuce magwasu wale wa fake nan gobe wani yana ko a she wale ga almahabbatu ko alhubbu fil albughd fillah wanda kaida ko e bo so ci bo wai wazo wanda bo je ba wanda bo kabilanci ba wanda bo kaza kaza ba nga mala ngwaya yi ngwayi ya man dondo ne ga alkon labe ji makantun yi gan yanzu ne nga ga ne ga ji makantun yi ko yin duwa na wuga na jideriya zan duwa na wuga na fune ji makanta wuce na zaunci ya fu zan duwa na wuga wani ji makanta wuce wa zaunci shi zan na gajiye na nana ne wale ne ke jahiliyu na jin ba wuya ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ina wa lawo ji makanta wuce na ba na gaskiya gaci na ami tuwe mai ganda e tuwe mai ɗaji makanta ma gashi shi uci da man ganni man yi gashi shi gan

amma to mun to ji makanta alagwa fi awa doji mutu yace to mun to mun ma alagwa fi awa doji mutu yace amma ta gaskiya ya doji ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan min ya ka mo be mawari su egugi e zaga ajin ajeli kan ga idan bidiya kan wayi sufi kan wayi shi'a kan wayi kharijiyu kan wayi murji'a kawai mu'taziliyu muslimi gu to so hukunci ya alawa lole alawa funu alawa ji salla alawa so a baga farayu utace musulmi ne fi da na wuce wani bai goyo ko maga ji to ajali a ju to gu wa ki asar dabe للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون annabi sa sallam ga la yarsu muslimun kafir muslimi aji kafir go hawla kafir muslim kafir ma aji muslimi go a sha ne da kuskuru ne za shi shi ila te jan de le fuwe ba ta fi na ba ta walun do go no le musulmana na jidediya ji ba sunnati wal jamaa zango ci gogon amma ga zamani a nibi na nibi ji zango ci sallah e ne zango ci giba ta nibi sa sallam ci jan sallah na a nibi a gangan sallu ala e ji eji sallah sai sahabe ji ajin a shakin alawan ji sallah wani ji da wato su ko wuce mai kakuna sa kula ji ba goya a nibi a nan kakuna sa kula ji ba goya a nibi a nibi suke je dukiya ji sarrafa kakuna jagun kun wace ibe nan kai zaka ajin hajjili a nibi ajin wani wajiba tare a gobe mu. annabi ya jiwa ga zaniga dogon zaniga dogon ba zaniga dogon yammancin gito ba ta mu biya an wa annabi wani wata bale bi shiri ne da hmm annabi zaga to alilu ci gito ba ta ba ta mu ta ci mu ga wa abi abu no le ko na majin bedan kutubu suna babu ya ji rubuta biyo na ebo dai zai nu sayin man wuce ko da na wuce na kaga wuce za na sallah ebo za mu ci ya tsiya ya biki da biki ya tuce amma ya ga gaza zai ke na gaji ma ebo dai awu kwa ga tunun lona ungiya ko laji ganewa wole mawari su magaji dabe waza ba ihuhum al'imamul barbari gangan bayan ne da su zune ne jaga su ne kiyo halalli man salla salatana wa taqbala qiblatana wa kala zabihatana ke wa kala zabihatana wuci giye ne yuzuna a ne ga shi musulmi ga cici aga yuzunan yi A azunan ko ji. azura kun gi azun bishe gi aga yanzu dabba ji fe gi aga ga wadda wacce ce ga ga kai gaskiya fi sabilillahi jabun na fata wuya da mu mafita wa hmm. asali e shiga e shi musulmi da ga suna giyo kai musulunci a ta wata abu da zina utul kitaba illun lakum hatta tun yi shi yarul kitabi shi nan gi ko nan ko ko bishe ko ko rakun ko gbangba and the rest na permission ga suna lalliwa na musulmi a gina kimbele na musulmi suna wale gan aqida bojionali sunna banu ezu ga ashara fatan yi kafiri a jeto mafuta bi da wasu ya zuna kunin a sha ira sha'ira shayar buga ma ajiye na kafiri suna bugo ya ajiye na aga su mafuta wana eri rikici da wani yadda jiki a yan wuji ba wuya a niri sa a sallama ya tuye gbainan ya tuye gbainan ga ikiyo nga yi na na jidediya khawari jiji magwagali ani inda ci gashi a ganyi ci halittu ta biya a ja a zuwa da classification yiri yiri da bakwai na jikiya a jidediya wasu lata alaihim ikuwa e na ma ke ji sallabi nan annabi sallallahu alaihi wasallam mun gaza na gadan bu a ta jana'iza jinawa da kiratu sannan ga mutu yi da amma zuka ta ke da kira su ba da kira su guba a ga da ke kira su ya ne daga mutu kira su guba don ga mutu jabalai ne lazimai ni zai fatin shi ko guba to bogo sai jin jajeli musulmi jin ku sallah ko yau ko da yake shi za ji hajji mutu gaskiya fi sabila mun ji ma ni bai kaza ne bugun wa ji kun sallah wa ba gafara wa ji kaza wa ji kaza ne ji dai dia wallazina ja'u min ba'dihi يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا da yake zuma na ga sai gaga ke ti fa bin bile shi daga imani na umma galan nan fudda ya gbai boya zai ja imani jina ma e za ajin halla ne bi sai firu li afikum e baga fara ye fa inna al yus'al e gona gbai ne e yuga Ale minu ko ga bi firili wali walidayya wali man da khala baiti mu'mina wal mu'minina wal mu'minati to ke fa be mi be man ci mi yi baba be ne ni ko gangani be le jiga lu e mi mu'mini e mu'mini e mu'mina jin ba ta ke wa gungu gun ba duwa sai ba duwa ya wa le ga mini aduwa yo ma ta to kuna waji sallah na dabu sai e bogo musulmi ga li ji kun sallah bai ko zahiri magaya limraru ala zahiri wa ji gawa ke da jike wada wada inda ci kireti ci ci kayan musala al barbari ci gato walla nashhadu li hadin biya hakikati al imani hatta yati abi jami' shara'i da islami ya jiriya za ki hakikaniya shari'a musulunci ya sai ga da jinin da ya fi shari'a musulunci bayanin in ma na ya ni zan don ga zaka zan mumini roye gaskiya wa da aljanna ne in in ko ji gani ko ko ko bugin ga ajin wucin fa in qasara fi shay'in min zalika zan ga babba ke yan do timi ne wucewa ta tuba da ga tuba jan mana fi ne ahlus sunnati wal jama'a zagayi musulmi mutu ya kan yaka ba irilo ya kan yaka ba irina maji shirka wunci kwa a daga zane na wazu musulunci ba ima wuzu tun daga imani ba mumini robe imani amma fasu ya biya kan kabira tunu dole a tattar zane mumin na susun imani mumini na imani wa jina a daga mumini na imani wa gumina amma a ga wazu musulunci da kafirca ko ji gane ko al-imam Buhari, barbahari yace wa imana anna imanahu ta'ala da wanda imani ya zanana da da bayan sai yace damul imani ana kasul imani ko imani da na gumi ko imani da na ji bi ma'ana yana zanne gallawo yace zahiri wani ya musulunci da la ilaha illa da imani da sallaji na igago ene wa ji yin so iti le ya na ene wa pa yin gun egun bo iti ja na ce ti buja da ji hukun ci yan e wuce so ene so israeli e yin ne ya jan pẹ̀lú yòókù ngoke illa ma azhara laka min tabi shara'il islami inda gwani zanaga Allahu we ete kibono etiyan e, kita ɗin shari'ar musulunci na wadda ga hanif za a sun ake yin musulmi ta ce musulmi guki a jeruwa ya mutu amma dai mutu ya koki da kiyan wajen sallama kowa ma wasu ni nga ci ci uci da alhamdulillah wa gumeyar hamakallah da kibiyo nga su wajen kuzala nga wa shawara biyu wajen sha'awoyi shawara ɓatin da ja ke yin musulmi ta ke yin musulmi shi bai guyo ku amma ya za ci wajen sallama wajen àgbẹ̀gbọ́ ọjọ́ à lóò lè fa ìzáhùn yìí tìbí tí fà yìí bí ní rúdú ha ma a waza wada to ni wuji to sallama yau ji gane ko unde pe ko unde ciwo ne yau ko fe ciwo fake bidu ba ta sun ga mun nake gube sai sabila yin nalo fa in lam yastajibu laka fa lam anna ma yatabi'una ahwa'akum kada abu ga wani doga ya tunya ga fi da zamu ci yin wala ya tunya mai lami tore yahudi ga dabi ba ni ya tagun ga assalamu alaikum alaikum lu tabutu yayi anabi ce wa alaikum da na ce wa alaikum assalamu assalamu wallana yau ne ko anabi ce yana na shi cuta kaza kaza kaza kaza kaza ne yau to so bi su so bi yaje ya ko ki nan adalci gani da gaskiya lamitu musulunci a mai gudu da zalunci ya suna ga yi goro gangan biyu tuye gbayan iga jiji shiga ya ala mitu gaskiya iga mitu tuye gba wallahi taladi ne musulunci a mai goro mai mako ne ya giye na wani ya gafa yi so wale gan fegan na shiga don re so etiyan matsala na na jobanin nan ga a ga na alimamul barbahari ga ga shari'a ya musu sai zanu ya naga fi shari'a wani ne ko gangani da ya sai labi e al'imanu gangani da al'islamu na Allah subhanahu wa ta'ala ga etiyan wale ga al’islam islam kan da ce tun al’islam ya kawai ko ka kuna ga al’islam islam to ya kawai nan to al-iman ila gadaniya al’islam wucin wuce yake na sai lafi ga inna jina inda Allahi al-islam lalle addini bai to ce ngai musulunci ngoli al’islam islam ba mun ngoli to imani ga dabu mm. sai yoro ditu tulakun al-islam dina ne da diga addini musulunci ga addini ga tunan wale mai kiyo al'imanu a kiyo wa ga wannan wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin dan ga daga sun ajin da sun ji musulunci an go ki ruwa go guba ko e fari ki ga gafe da mire jaji hasara no wale ba wannan aligan al-imanu ga dawo ya alladhina amanu kullu fi silmi kafa ya na ja imani jina daga da musulunci benin wani babun na bayan nan wale ga al’islamu a jirgin agutun ya kawai al’imani ya lagan kwayo amma ga al'islamu tuye dangane da al'imani fi da na niyo kani wucin al'islamu a ya zahiri ko? al’imanu ma laifafi a e, fiye su soci na daya gmanin irin latin latin gan kawalaki na rabu amanna kullum tuminu walakin kulu aslanna walan ma ya rikulil imanu fi kulu bikun kawalaki na rabu wanda alaɗin yabba su majigan amanna ya imani ji kullum tuminu da zai laji imani walakin kulu aslanna ya gayyalo musulunci ya basu wannan ma da imanu fi kulubikum imani ya gbaye ba. ngo ji gane ko wa le gan ne tin al islam ko atin ga to al imanu tumu al imanu aga al imanu to kawani al islam la ni mu pẹ̀lú láti gbẹ̀ngbẹ̀ ìjọba agáàjì ìmánu kọ́ọ̀rin tó wà ga àlàmánù zara tó àlùbá tí náà lágàn sí wo àmá agáàjì ìmánu tó yẹ gẹ́gẹ́ ní alìsílámù ike bá kánú ṣì alìmánu àlàyé inú sónà alìsílámù tààlẹ́ ní tìkí gan الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله غير ولي زجاء إماجنا ولا قتاتنا بعد وجودا عتكي والله ولي المؤمنين الله غير ولي المؤمنين جو ألم ترى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله لا تنوك تشاذجاء إماجنا ما أدابوا يكتنسوا ya وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله ga mu'mini ja dan gode al iman ko wato ya bunne muko wale ga al islam ati ajna da bunno be A na alaihi wasallam ga ruwa imam an-nasari ga la yarkunu al-jannata illa nafsun mu'mina zan don do alwa al sai rai zai musulmi zai zai mu'minina ko jiga na ko amma wale gan aga al'imanu tuye sai latin gan sari'o ila magfirati min rabbikum wa jannatin arda samawati wal ardh أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآملين ta ce tsari u ila min siratin min rabbikum e ji bankwani e da yawa gafara daga ba sai ce yabo wa jannatin arda samawati wal ardi nan da janna ne ku jiya sama gani da kinina wa iddat lil muttaqina na ji shirya da yasu ne ce ci na allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra da jawdu ki ta sati gani da bankwani walka zininal gaiza lan da zai jila kushan wadane wal'afi na anin nafi a mai ke fadis an jiji na wallawi hibbul mutsini na allah wa zai shi ji bulubulu na yi na iza falu fahishatan a zalamu an fusa mun zakaru lan da zai shiga ya tun alfashalo kwa ji zalunci na a jihar da ci na fastaghfaru li dhunubihim a cimajan wa gafara ya tu a caja wa gafara ya zunubi nan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dan godda bane ji gafara ya zanan ga alitai ji bana walan yusirru wala ma falu wa hum ya'lamun amma ya tu da yau na ke lona eh ke bi ta ya la ga tuba jana ce ba gafara ni eh la bo أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فانا جاي جاي كبا لا جنة تيتي جنة بغفرة na nuwaji shafe da fi karkashin aljanna wuce wani wani ma'ajirul amiri ma da la da la da ya zai je lufin kirkin nan wale ga ya tunguru da min ya imanin Allah subhanahu wa ta'ala gan ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأدم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولكن البر أما بلو بلو من آمن بالله فأنا إيمان بسيتنا واليوم الآخر دفعل قيامنا والملائكة يا والكتاب يا والنبيين na ba shi nan wa talma mala ala hubbihi wuce la dukiya zanin rage bukatu na ko hmm. zawil qurba in zai tabo dangina wal yatama bi fi mun gande ya kungi wal masakin bi miskini ji wa ibn sabil gande ya ji sa ji wasaili na fi riqabin da zai bayane wa qama salata ci ma salla ku kina shawa ne ga guru da min ya imani wa ata zakata ma zakaya wal mufuna bi adin idha ahadu dan da zai ke da alkawli ya shaga alkawli dinan wasabirina fil basa'i wad darra dan da zai ja ji ko to bai ba be to lokacin ji bai bayanin wa ina za su zaka da sadaku ga ne ga gaskiya jo wa ulaika humul muttaqun sannan shiga izai sunayen ceci na kakuna don ke asarra iwọ dọ̀rọ̀ kakuna don bago gani bai baki na ne? oh ok to jika kuma lafiyarar na gode so wale gan a salafu shi ajin karu ya murji a shi farawi na ga ya tun da mini ya imani buwanin yau ya ne ko ya zake sayi da jubairi na ya zake maimu da maharan na ya zake kata da na kiyar zake ayubu busu ta yi to ka yi to alimamu zuhuri to ibrahim to yi na bi kasir to alimamu sauri to alimamu Lausayi. to umar ibn abdul azizi fata a jirage murji a shi na jiga ya tun da min ya imani ba nan har tu babu na al'imamu na zai gan ka na mamma mina salaf la yi fari kuna bayan al'amali wal imani na zai shi domin ya salafu jona e le riɓe da sakani al'amali gangani da imaniya ana wai ga wani ko imani ya tun min ya hmm. imani ga budan yau jiya na ko amma ebo ne da lalo da ta lawo ga imani ba ta fiya ne imanu da jikiyo wọ́n jí wọ́n jí gánà kó wale ga haliye ba ciganci kafu na ga al'imanu fiye gangani bi al'islamu ke ba na wale ga hali wuce al'imanu alaifiyar susoci al'islamu ta alaifiyar gbangba irki hadisiyar hadisi na jibril ga anibu sa sanin ga yakin al'islamu anibu cikin ga al'islamu gayi shata na lamu da fulako da sallai da zakai da azumin da haji in giga yake imanin ga imani ga antu mina billahi malaikati yau kutu biyo rusul yau yawmil akhir no dai ko ale ka kuna ga tu yake ba su laji kiyo e la shirke e la da sakaniya lamarin wucin e da gun yau ko ta mine yana mu goyi an yake yi layi da wangi etin mas'ala na jobe na ngai yi iwo sai dai aqidan ahlus sunnati wal jama'a jo imani aje no le to gan to tun to aqida min ye imani ati gaga buji kiyo ati gaga budan ebogo ge shishi e e o di ya o tu che ya o ge ma nde gun egbo wa ni e ga ma zo ani mo Allah subhanahu wa ta'ala gan قام وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب قام يا إيمان جدينا تشيكي تشيكي لتعسينا sai ta illa man shaida bil haqqi sai zai ga gangani da gaskiya na sai ta innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun hakika zai ga sai ki gai allah amma ku jikini na ne da sa dan baya razana ma ke dan baya annabi ga umar ta nu qatilan na tajin furgamin jibin gona an ha ta shahadu an la ilaha illa allah ta lai da hajji zuwa dubu ta bi gaskiya na sai Allah wa an yi rasu mai tuce tuce a ne gan qaulul lisani wanda nini ya imani ko a tinga gabe ma qaulul qalbi umana e gayen yegma umana yegun la gaskiyo ya yegun la yakini ya ga de shakka mu yegun ga la gaskiya gama na ma na da min ya imani wallazi ja bi sirki wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun lahum ma yashauna inda rabbihim zalika jazaa'ul muslimin ko jigana ko hadisi ya shafa'a annabi sa sallam ga ya khuruji minan nar man qala la ilaha illa allah idza ja tiya da ga nan zane ga la ilaha illa allah na wa fi qalbi min al khair ma yazun sha'ira ya gubu ma da alkhair da bana yi kama ma ko ce ki were gina wa da a sha imani ajiza amfani le da mini imanu amalul qalbi da bai tiyan yagbon ki al-ikhlasu al-inkiyadu al iqbalu ala Allah ko al'ikbatu ta ta da mini kibo wanda mini ya imani ce shiga wala ta turidin lalina ya duna rabbagun bilgadati wala shi yuri duna waja zai ja imani ji a ci mai yi ce chat lantolosu nan ganye amaniki inna ma nutsi mukun liwaji la yayyage gwayan ceto الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زيج أقب أقب تسيتي يبقى آجها ودو أما قبع آية تسيتي وامي سيديا إيماننا أشاء عليك يتندمين إيمانا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك حب اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء كل عمل يقربني إلى حبك اللهم بدوي lọ́jọ́ àkó etíyàn aláàmẹ́bà nufin wáwé bẹ̀bùwẹ̀yẹn zane wáwé ne lọ́n bẹ̀bùwẹ̀yẹn dọ̀ ní ga alámi da tambayar wani àmà àdísìn náà amma ga wani a nisa asalin ga lamini wa dukkan haba ne yi wa wali biyu wa imani wa sai an yi bata wa al-imam al-bukhari kitabul iman to al-imam muslim kitabul iman annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi min annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi min ahadukum hatta yibala fi ma yuhibbu li nafsi min ego imani wa kuma su be waje ne wa ta tuna she tuna pata fi min ya imani amma la mai suna kalitafi e ke mas'ala ke ke shu'abul imani ya al-imam al koyo al'imamu na imam nasir kalita su inda ke ci ga wace ga shajaratul imani e ci je shu'abul imani ya tabo hukunto so e wakibo e bo wulu ima e tun da mini imani wa gayi musulmi sai ba qur'ani sai ji azukaru sai ji tasbihu sai ji tamidu sai ji talilu sai ji istighfaru sai ba duwa sai ji sallah sai lo ruku selo zeda selo aji lo haji sai ji ci kafu sai ji foro tun gubi sai ka goya tun dade ko sai da takawa sai da tawakkul khashiyatu sai inagatu inabatu khudu'u sai da ikhbatu sai al-inqiyadu sai asaa ta'a asabru ala sabru alal aza sai da al-ubza sai da al-bughd fila bata ni daga fini ya imani imani za dede jijiyen neji imani za ma ke kiyo eh egwaluya yannaji ebogo yannaji bayanin gwaye zula yi da muhimmanci tsarin aƙidin alusunnati wal jama'a ɗabi yau fi loganci al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ce ci gaba ga wasu salatu ala man mata min alil qiblati sunna والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من آل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة الإمام البربهاري والصلاة سلم alaman mata min alil kibilati wa guji ɗaya kun zane gajin hajjali min ya alil kibilati wani sunnatun jijiyen na to mini sunna budan

wọ́láwọn ojì sálà àdìkẹ́ wọ́n àyà àrùsílẹ̀ náà wújẹ́ náà ìpàdúfin náà nàrà yìí wọ́n sọ̀lá tó àlàmọ́ máa tàmí àrè kìbìlẹ̀tì sálà na wà jíyẹ kún ẹ̀zẹ̀ gájẹ́ àjẹ̀lẹ̀ mí ní àrùn kìbìlẹ̀tì ọ̀nà jíjìyẹ náà sùnà tún láì sùnà àníbi o. kó wọ́n jí fẹ̀yìntà kó àrùn kìbìlẹ̀tì mọ́ tó àrùn sùnà tó wa eh fasara wanda zuwa alwan da wa no ngo ka da da ngo kilo makanta kai ta wa bela agoji ko wal marjum gan go to zane ga de ci a tu futa kune wazani ke ci daci ci ba ki ga tu wuji sallah wazaniya to karu ya ci da cin zagi daga musulman ta ji hanyar hukuni salla, wallazi ya sul nazo ga da mini wuna nga tu wuji sallah wa gairu min al-kiblati su zai ke muji zaniya fatan min al-kiblati jona wasu wasu qur'anu atata zanu to atiye nun da kinje kin nta da mu sho ku ta ni kiya nta tuna ba ta wuji sallah wa gairu to zai jana salatu alaihi wala da ne ba ta wuji sallah sunnatun sunno hmm? ya la ni eh nake mine ga ke dai zane ga imani bai musulunci launin inda ga ajiye ajiye wa jin kusa Allah ko? in ga ga ga alu kiblati yana zane ga ya ba ji wani ka'aba nan mai je wa ce ji sallah da ana nafa alkibla mai je wa ce ji sallah na ya ji mu'amala din da ya ce zahiri ya ce wuce ba mai ya lagun musulmi ya yi ma ji mu'amala ji da ya mu'amala ya musulmi ji to a dan rayo to a jin hajjali ni wa legan mu'amala ya musulmi ji a dan rayo wa wa bu sako wa na bu sako wa ngole ko wa jan nasiha wa jan sallama wa jan sallama ko wa lajiwa yayi ni wà lájá yìí ní pátákì yìí náà muhammadu jìgá yìí náà yóò kó wà jágún àjú ogun pátákì lè jì muhammadu jìgá náà ní yin rayuwa amma kai daga ke aji aji kaga ke aji aji libe hakkiyan wajin kusalla hakkiyan alawa funuwa hakkiyan wo baga fara yi hakkiyan alamiya tuwa da masu gata ɓatan da jike da mini haƙƙiyar musulmi daga wala ji ganewa walla addinin musulunci da adalci zamani sayid na ali e da ya na fegun sayid na ali e kun ajimaji to adili sayid na ali fe jan kun sallah kun ji wani doki bare e buwa ke musulunci da dabonin kun ga yi tun yanzu wa gan wajen ebo ne gumi e Amma wọ́n di egun nga wọ́n á di ogun wọ́n á jẹ sọ̀kọ́ ga àyà aláàjẹ anígá sọ̀kọ́ bẹ̀ tuntun yẹn wọ́n nga mọ́lẹ́ òtí jẹun. ibùnà àyè mùsùlùmí wàláyé mùsùlùmí ti masa amma da ke zaga mai tu gaskiya ko? barbahari wal marju zana fita kunan wazzani bai ci dace bagi wa zaniya bai ci dace zagi karuwan zagi zai ya tulu nan su ta zane lamini wuna wa gairu ta zai jin zane ja amina alkiblati mina alkiblati jona ga ajin hajjali bata wa kuma jin sallah mumini ne fasiki na fasikanci wuzu musulunci ba nan a ji mu'amala bi mu'amala ya musulmi a ma ba duwayu ma ba gafara yu ke zana mini wuwunan wale ya zo lamini wuwun ga sai ce wala taqtulu anfusakum e ga wuti ta ce ma inna allaha kana bikum rahima sai ce guye eh, wala tulqu bi aydikum min talukati e eh, ga dingoye dawa alaka ma mai bone zamini wa inna wuti lago wa jin ku sallah hin mm, mm. jin ku sallah marjum zana futa zana zane cinda umma wajani ku dayawa ni erima tula wo ari u futa kun ja tuna wa ga ga wa da je kunye ya karuwa an zagi ko karuwa ba gi sallah yin yi ga musulmi gu to so la la wi da bi muhammadu rasulullah da bi mu dai ile fidici e bogo hakki ya allah wa gi sallah na uji ko la ji wa a ke ke okun na ji sallah zane dan cinan ya cin ga e shishi unda haya go ko unda hoteli ufe da dan cin karuwe unto dan cin karuwe har wa bu wa to ta unta ne guruntu ati mutu tabu wala wa yi zane na je kafira ka maga to za na titi karuwa nan ya ji faro agu kunji sallah eh agu funu agu kunji sallah ga gafara bayo amma guso ebuwa ke musulunci na idan wani misali bani agato gato oteli cici oteli ta wani ẹgbẹ́ ṣí ìzánúwẹ̀kì mẹ́dẹ́ ẹ̀kẹ́ fígbó musulmi mafi bo Za da ce cafo a za da ce kuda to asibiti amma to sun bata dabe da su rọ́jì yánà kó zánà tí ó só gọ́gọ́ nígbà pọ́wọ́bẹ̀ tó kárọ̀ ẹ́ irin na bẹ̀rẹ̀ nígbà wà gọ́wà jíla ní sálà nínú hakkin musulun ti gbọ́nà ilẹ̀ ajé sálà zunubi ji ci ga yi gọ́ àmà lamar adaba tó ce insha a azabagun nga ba su ko wujan azaba wa in sha'a ma ba su kuma zuku ga fara lahu ufa gangani biya yi a makiyar musulunci yan musulmi ga yau wallahi sallah a wuce ji na gai sunni ya na sallah sallama wajen ga yabo ne wanda wuce sallah wato karuwanci su mare irkin na zamani a nabi ya zaɓi sabi da muhaji sai shinge a cajin hanzu ga telu da bulala ko an zama ki sabi na fife bulani ga nabi ga bulani ɗuma wanda ya yabo na nabi ga bulani ɗuma nabi ya tuye ji sun ko amma ya bai ne adalci na gada wani hannu gan wuɗe goma wasu kuma mai wata cu yau ji gane ku zan alif za a sallam unji zamiyoci sallah ke zamiyoci na wuci ta ci wani ko ke zai ji gululu nan yau da ya zaunci na jima'a na biji sallah nan unji ga yabo na zaunci ya je kafiri na nan ebode hajiru yan be ta'adibi ngi na da bi ngala ni bi jama ni bi ga sahabi jalaji sahabi ma je waki bo musulmi ga zanne jiyo to za na zana na wa jin kusa na zane da finge na wanda finge wuce fa mashin wuce haniki wanda finge wuce fa mota wuce haniki wanda finge wuce ci bara ko wuce ci ba biya falo ko to jibo rija ga on fetu anu watu satan nan na na zanne jina kidi faro wa gaggan na zanne adiki anan wa je kafiri anan a a muslimi guyo mu'minin bi imani kun bi kabirati umaga su ake musulunci da bolan waje sallah na gai sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ko ya gashi shi inda fati ba ni da party ba ga na zugu un haka ya face su kofi ba un fe yenyen an mutu a sun tudu wan do zai su amma musulmi bu yi to so waji zanne kun salla kan waji kun wa to sun yabo na musulmi jijiye na ga ike na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so insha Allah ta'ala kuma ga bukatu a gifo nan ba da iga jin daidai na sai ta zuya ba na mai gaci bici na sai ce fadi ruhani kallon mu bi hamdik a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk al-gulul yi ya kula wani mangalla ya ti bi maya gulul ko ya ti bi ma galla ne yau yawmul ya mai gulul an ga da yi ne ya ti ma galla yawmul qiyamah to ai bayanu yi ne wa al ɗaya yi ya kuda haka ne mai Allahu alam lam ile ga usula hmm? oh, hmm? yamna hmm? eh, hawa cibo